na'am littafin tariqus salihin ila rabbil alamin na wahid abdulsalam bali idan ba manta ba darasin da ya gabata mun fara babin da ke magana a kan falalan wanda ya kiyaye farjinsa domin tsoron Allah madaukakin sarki yayin da hakan ya kai mu shafi na da 197 197 za mu tashi a riwayan nan ta abdullahi dan umar an gashi ko? an ga wajen malam ya ce fi su sahihaini ya zo cikin bukari da muslim an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda annahu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu ya ji annabi alaihi salatu wa salam yana cewa in talaqa thalathatu rahatin mimman kana qablakum wadansu mutane guda uku rahab ana cewa daga mutum uku zuwa sama an gane ko sun yi tafiya daga cikin al'ummomin da suka zo gabaninku hatta awau Mabita, ila zari har sai da kwana ya hada su zuwa ga wani kogo idan ku kalli wannan lafazi a hadisin nan ya nuna cewa matafiyan nan ba tafiya su ɗaya ba an fahimta kowa tafiya shi daban kawai dare ne ya masa ya ga bari ya samu wuri ya koma ya kwanta an gari ya waye ci gaba da tafiya wannan ma dare ya masa sai ya zo nan sai suka haɗe a kogo ɗaya dukkansu amma ba tafiya su ɗaya ba kowa tafiya shi daban shine awo awo lahum awo ina wurin yake ne awa man lahumul mabit wato kwana ya haɗa su a ainihin wato kwanciya a ainihin wato a kogo fadakaluhu sai suka shiga wannan kogo fan fanhadarat sakhratun min aljabali sai wani dutse ya gangaro lafazin in hadara mana ba an turo shi bane ya faɗi? kan shi daga gungurowa yana gungurowa abin da yake gungurowa shi yake cewa inhidar ya daga gangarowa har ya zo ya fasaddat alaihi ghar ya toshe musu bakin kogo fa qalu sai suka ce to innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhra illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum sani lallai fa babu abin da zai tseratar da ku daga wannan dutse mana ya bude ku samu ku fita face sai dai ku roki Allah da mafi kyawun ayyukanku ku roki Allah da aikin alkhairi yanzu ashe ya nuna mana ayyukan alkhairi suna da amfani hatta wurin addu'a an fahimta hatta wurin addu'a idan baki aikin kwarai ba to ba yadda za a yi ki tsani ki tsanantu da aikin kwarai din ki roki Allah ya halatta ki roki Allah ki ce ya Allah ka biya mun bukata ta azumin da nayi jiya na litini ko yau litini ko yau alhamis a sakamakon azumin nan ya Allah ka bani kaza da nake so na maka abin da ka ina fata kuna fahimta ko da sunna ce ta annabi sallama ya Allah jiya nayi sadaka sakamakon sadakan da nayi ko Allah ce karan jiya na faɗi gaskiya ko nayi sulhu tsakanin waɗansu mutane ina fata muna fahimta ko ya Allah cikin dukiyar da ka bani na fitar da zakka kamar yadda ka umarce ni ya Allah wannan aiki naka da nayi ya Allah madaukin sarki ka biya min bukatuna Allah zai biya miki bukata ma'ana ki gabatar da wani aikin kwarai kafin roƙo an fahimta ku kalli annabi yunus alaihi salam ibn matta allah wadda sarki ya tura shi zuwa ga garin nainawa garin mene nainawa suka yin imani da shi abin da ya faru ya faru har ya gudu ya shiga cikin kwale-kwale aka yi ƙuri'a ya fada kansa har dai abin ya zanto da cewa dole sai ya fada ruwa lokacin da ya fada wannan ruwan kifin ya haɗiye shi kamar yadda mun sha bayani a wurare mabambanta kifin nan bai tauna shi ba kifin nan bai karya mata ƙashi ba kamar yadda hadisi ya tabbata Allah ya yi ma wahayin ya yi kifin wahayi da cewa kada ka karya masa kashi kada kuma ka ji masa ciwo a jikin fatarsa shi yasa ma qur'ani yazo da lafazin iltaqama yace wal hud iltiqam shine hadi abu ba tare da an tauna ba ana fahimta shikenan da wannan ya faru annabi nuhu alaihi salam annabi yunus alaihi salam da yake cikin kifin nan a duhu ne abun kuma ya faru da daddare ne dubu na biyu kenan sai kifin yayi kasan teku kin ga dufai guda nawa guda uku shi yasa Allah ta'ala ce wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa zanna allan naqdir alayhi fanada fi zulumat ya cikin dufai ya kira amma ya aka yi kiran malamai suka ce lokacin da kifin nan yayi kasan teku sai shi annabi Yunus sai ya ji tasbihin da ƙasa ke yi ƙasan cikin teku yana tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala fa sami a Yunus tasbih al-hasa shi kiran kawai shi ma sai ya tuna ya kama tasbihi ya ce, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan tana da tasiri na ta wurin bangaren addu'a da har annabi ce duk wanda ya addu'a da shi Allah zai karba masa menene mahallin shahid abubuwa biyu ne aya da Allah ya ce falawla annahu kana jiya kenan ko ɗazu ko shekaran jiya ko kafin ya fada cikin wannan musiba ba domin ya kasance ba shi annabi nuhu yunus din min al musabbihin cikin masu yin aikin alheri aikin alheri me yake shine tasbihi ba wannan ne yanzu da yayi bane ya ce shi dama can yana yi alawla annahu kana min al musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi ba'su shi yasa ma malaman tafsiri irin su ibnu kafir da su imamu tabari in kika duba da suka zo tafsiri suka ce ma kana li yunus salatun fi batnil hut annabi yunus bai da wani salati da yake a cikin kifin ba salati yake ba wani sallah bai da wani zikiri bai komai sai suka ce wa innama qaddama amalan salihan fi raka annabi yunus yayi wani aikin kwarai ne aikin kirki arraka shine sanda mutum bai fada cikin matsala ba yanzu kina cikin raka lafiyar kilau kin yi alheri kin yi wa'azi kin yi sadaka kin faɗi gaskiya kin yi yafiya duk ba aikin alheri bane shine raka ina fata muna fahimta kafin sai a wayi gari kin ta kiyamul layl duk a cikin raka sai aka wayi gari ba ki da lafiya ba za ki iya yin kiyamul layl ba za ta baki ladan kiyamul layl ta yi shi yasa sai ce qaddama amalan salihan fi raka sai ce fa nafa'ahu fi shidda aikin nafa'ahu sai aikin ya amfane shi a lokacin da ya fada cikin tsanani a lokacin da ya fada cikin matsi mijinki ya musguna miki babu jin daɗin zama wallahi sallar da kike da kiyamul lail da kike da abubuwa karatun qur'ani da azkar da kaza da kaza da kaza da ayyukan kai alkhairi ki roki Allah da su Allah ya dawo da zuciyar mu ki wallahi Allah zai biya miki bukatun ki zaki sama maki aikin alkhairi ne mukan manta ne da sai mu ga kaman a ah, wai ta addu'an nan kawai ita zamu zo kai tsaye mu ce Allah kawai ka yafe mu ka yaye mun wannan damuwar ha ga ya masa shi yace zai yi sai na masa kin mai kirki kuma shi yace ki yi Allah Allah na maka kirki lokaci kaza na yi aikin alkhairi kaza da kaza faɗa abubuwan Allah saboda abin nan da na yi ka biya min bukata za ki ga Allah biya miki bukata wallahi ko a tsakanin ki ma da mai gidan naki wannan misalin za ki gan shi karara ko ba haka bane kin faɗa Ba ki faɗa ba ma ya san jiya kin masa shekaran jiya kin masa halin kirki da kin zo da yan bukatar ki ma kafin ki gama ki to ba kuma ya gama je a je a yi kawai haka zai amma kina ta rashin mutunci zai biya miki bukata to haka Allah yake kina ta rashin mutunci ba kya biyan abin da Allah jiki ba kya kauda abin da yake kakawar ba kya yin abin da yake ayi sai kuma ki zo ki ce biya miki bukata zai biya miki wannan shine tafifi hakikanin sa Allah ce wailul lil mutaffifin alladhina idza qalu ala nasi yastawfun to wannan shine hadisin da ke gaban mu kowane daya cikin mutanen nan da aka faɗa za ku ji aikin alheri ne yayi dama ba wai yanzu ne ba a cikin kogo suka aikin abin da nake so ku fahimci fikihun da ke cikin hadisin kenan suka ce ba abin da zai tseratar da ku sai dai kowa ya roki Allah da aikin ƙwaran da ya taba aikatawa idan ya taba yi sannan Allah madaukakin sarki ya cece mu ya fitar da mu daga cikin halin da muke ciki sai ya ce qala rajulun minhum sai mutum na farko ya ce Allahumma kana li abawani shaykhani kabira ya Allah ina da iyaye guda biyu da tijai tsahi wa kuntu aghliqu ko wa kuntu la aghbitu qablahuma na kasance bana cin abinci kafin su ci mana ban ciyarwa waye ban ciyarwa ba na ciyar da ahalan wala malan ban fifita iyaye na iyalai na ko dukiyata komai iyaye na su ne a gaba fa na abi fi talabi shay'in wata ran na fita kawai sai ne jinkiri wajen neman wani abu ban dawo ba yawman falam urish alaihima ban zo gare su ba hatta na ma hasi sai suka yi bacci fa halabtu lahumu ubuqahuma naje na taso musu wato abin shan su nonan su na dabba da yake tatsowa ko da nazo fa huma na imaini na same su sun riga sun yi bacci wa karihtu an aghdiq qablahuma kuma nayi kyamaci a ce na sha ni na amfana ni kaina ko iyalai na kafin iyayen nan nawa ahlan wala malan ko in fifita na ko wani abu nawa akan akan su sakamakon haka falabistu haka na zauna wal qadahu ala yadayya qadah qafun da fataha da dalun a fataha akanta bal ba ba qidah ba an fahimta qadah shine kwano ko kabaki langa ko an san langa ko roba ko dai kwarya wannan shi ake ce ma kabaki su duk wani su ake ce ma alqadatu ko kofi amma su ce kida mai gidan ha banji a alqida shine baka ake ce mata kome kibiya ina fata muna bambanta abubuwan saboda ku rika kula da wasari yace haka na zauna kwanan nan yana hannuna an fahimta yace antaziru kuma ina sauraron su farka hatta barak alfajr kai har sai da alfajr ya fito fastaiqaza suka farka fashariba suka sha wannan abin sha kabuha wato wannan nono nasu wannan shine aikin alherin da ya ku kallafa wai shi yanzu ya kafa hujja ne da yi wa iyayensa da'a da biyayya yanzu wannan aikin inda za ki kalli rayuwarki za ki ga akwai wasu ayyuka na alkhairi da kika yi wanda ya ninninka wannan haka ne ko ba haka bane ya yi ninka dangane da iyayenki ba nike tunanin ke miki akan nan wurin kawai za ki ga kin yi wasu ayyuka ma iyayenki da yawa wanda yake inda za a kwatanta ya fi karfin wannan amma inda matsalar take shine yi danwa dan Allah shi yasa anan sai yake cewa ya Allah in kuntu fa'altu zalika ibtiga a ka. ila bambancin kila ke kin yi ne dan a ce ai wancan mutum ne kirkici a shi ya yayi ne dan Allah ya ce ya Allah in dai nayi dan kai ne fa farrij anna ma nahnu fihi ka yayi mana abin da muke kai min hadhihi sakra na wannan dutse da ya toshe mana hanya yace fam farajat kawai sai ta bude farajat yace ba fam fakharaj a fam farajat daga furja an gane asalin kalmar daga farj ne farj kuma shine wato kafa ko rami kenan sai ce samfara gaske ta bude kaɗan amma buɗe wannan da ta yi la yastati'una al-khuruj ba su iya fita qala an-nabi sallallahu alaihi sai annabi ya ci gaba da cadan shi ba bada labarin sai ce wa qala al sai nabi ya sake zuwa ya ce kanat li bintu ammin ya kasance ina da diyar ammina kanat ahabbu nasu ilayya ta kasance ita ce na fi soyuwa a gare ni fa ha an nafsiha mana sai na bukace ta akan kanta famtana'at minni sai ta ki bani haɗin kai hatta alammat biha sanatun har sai da fari ya riske ta lafazin sana kun san ko a qur'ani na muku bayanin cewa idan ya zo da sana yana nufin mene tsanani ko na mana wannan bayanin lafazin sana a qur'ani yana da bambanci da me da am sana wahala shekara wata goma sha biyu cikin wahala cikin tsanani am kuma shine mene shine shekara da aka yi cikin kwanciyar hankali ba tare da damuwa ba sana shi sa ake cewa sinin da ya wannan matsala ta same ta ta fari min sinin fa ja'atni sai ta zo mini fa ataituha 20 wa mi'a na bata mi'a mi'a wa 20 ko 20 wa mi'a duka ɗaya ne a larabci ya halatta an fahimta na bata wato dinari ɗari da Da sharaɗin ala an takalliya baini wa baina nafsiha akan ta kebe da ni ta biya mun bukata ta fa fa'alat to tana cikin matsala tana cikin bukata sai ta yadda kawai ta mika wuya ta yadda yace hatta idza qadartu alaiha har sai da na samu iko a kanta an gane ko Mana na riga na ku a tare a samanta babu abin da ya rage kawai face a saba mu Allah yace kawai qalat ce ta faɗi wata kalma ta ce la uhillu laka an tafudda wallahi bana halatta maka bana so bane ka te ka keta wannan zobe ta maka kinaya ne da ishara wa kullu labibin bil isharati yafhamu ko yace kar ka buɗe wannan zobe fa tare da haƙƙinsa ba tana faɗin wannan magana kawai yace fatakharrajtu min al-wuqi fataharrajtu ne sai na kyamaci in auka mata fansaraftu anha na tashi na bata wuri wa hiya ahabbu nasa ilayya kuma wallahi ta fi tsananin soyuwa a zuciyata sama da komai abinda nake so ne na samu amma duk da haka na haƙura na kyare shi wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taytuha wannan dinarin da na bata na ban mata shi Allahumma ya Allah in kuntu fa'altu bi hadha ibtigha'a wajhika idan har nayi hakan ne dan kai fa farruj anna ma nahnu fihi ka yayi mana abin da muke kai fanfarajat sakra sai wannan dutse ta bude ya matsa an gane wannan ko ghayr annahum la yastati'un al-khuruj minha amma dai ba za su iya fita daga ciki ba qala an-nabi sallam alaihi annabi alaihi salatu wassalam ya ci gaba da cewa wa qala salisu sai na uku yace allahumma inni astajartu astajartu ujara'a ya Allah na doki an haya masu yi mun kwadugo fa ataituhum ajrahum na ba su ladan kwadugon su ghayra rajulin wahidin taraka alladhi lahu sai dai fa mutum ɗaya a cikin su ya bar haƙƙinsa shine allazi lahu wato haƙƙinsa wa zahaba yayi tafiyarsa yake karba fa sammartu ajrahu ni kuma sai na rika jujjuya masa ladansa ku ji ajrahu ne wato shi raban nasa ne ya riga ba juya masa ya ci gaba da juyawa raban nashi yace hatta kasurat minhu al-amwala har sai da dukiya mai yawa ta yawaitu ta karu fa ja'ani ba da hinin bayan wani lokaci mai tsawo sai gashi ya zo mini an gane ko da ya zo mini faƙala ya abdullahi ya ce ya bawan Allah addi ilayya udiri ajari ba ni sakamako na na ladan aikin da ne maka faƙultu lahu sai na ce masa kullu ma tara min ajrika duk abin da kake gani nan duka yana cikin ladanka min al-ibli kama daga raƙuma wal baqari da da shanu wal da dabbobi wato tinkiyoyi da tumakai war raqiq hadda bayi faqala ya abdullah sai ya ce mu haba bawan Allah ni dan rabo na guda nawa yake la tastahzi ubi kada ka mun izgilanci mana fa qultu sai na ce masa inni la astahzi ubika ba izgilanci nake maka ba fa khudhu kulluhu ko fa akhadahu kullahu kawai ya ta taƙayyan wannan dukiya gaba ɗayan su fastaqahu yayi gaba da su falam yatruk minhu shay'an ba abin da ya ba mun bai ma ce mun ga ladan yin kiwo ba Allahumma ya Allah in kunta ko in kuntu qul fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika idan har na aikata yin wannan ne dan kai fafuruj anna ma nahnu fihi ka yayi mana abin da muke kai fan farajat sakhra sai wannan ainihin dutse ta matsa kharaju yamshuna suka fito suna tafiya ku kalli abin da suka yi kowa nan ya roki Allah ne da abin da ya aikata kafin ya fada cikin musiba daya biye ya ga iyayensa Ɗaya kamewansa ga barin aikata haramun ɗayan kuma saboda amana rubon amana kowa ya kafa hujja da abin da ya aikata kuma sai Allah ya biya musu bukata fadlul afu anil Waljani wal jani wal zalim falalar yafewa wanda ya kisan kai misali Allah ya kyauta wani ya kashe miki wani naki sai ki yafe masa ke cike da haƙƙin jinin ki yafe masa ko kuma ya jima wani naki ciwo ko ya yanke masa hannu ko ya yanke masa kafa ko dai ya ja masa masu ne jani ana fahimta ko kuma azzalimi to akwai falalar yafe wa ɗaya daga cikin irin wa'innan mutanen malam ce qala ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'u bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan duk wanda Allah madaukakin sarki ya zanto cewa an jarabce shi da wani haƙƙi nasa a wajen wani sawa'an na jini ne ko ko na wata gaba ne daga cikin gabobin dan adam dan uwansa ko ko na haƙƙi ne sai zamanto cewa an yafe masa ya lahu min akhihi shay wato an yafe masa daga jikin dan uwansa malamai anan sun yi wata magana suka ce ku kalli yadda Allah madaukakin sarki ya dingina wanda yake da laifi zuwa ga wanda aka ma laifin da cewa dan uwansa ne Ba san ko kun fahimci abin ba Mana wanda ya kisan kan yanzu wannan ayar tana magana ne da ke da baki aka kashe ba amma tana magana da shi wanda ya aikata aikin nike so in ce sai aka ce fa man ufiya lahu min akhihi wanda aka yafe masa daga dan uwansa waye dan uwan nasa wanda shi ya kashe shi da kansa ba an ce dan uwansa ne wanda ya zalunta da kanshi an ce mai dan uwansa ne wanda kila ya cire masa hannu ko kunnensa ko kaza amma sai aka ce dan uwanka ne in aka yafe maka wani abu daga jikin dan uwanka haƙƙinsa jininsa aka ce an yafe maka to fatti ba bil marufi ka bi abin da kyautatawa ka nuna ka gode kai ma amma ya za ka yi ya ce ba a da'un ilaihi ko wa da'un ilaihi bi ihsan ka ba da abin da aka rage maka din cikin me cikin kyautatawa nawa ne diya yanzu eh miliyan nawa miliyan ɗaya mu a saurara Madauka diya miliyan hamsin ne ana fahimta sai mutum ya zo sai ya kashe wani zai biya diya miliyan hamsin kenan ko kuma zai yi azumi saboda haka masu haƙƙin nan sai suka zo suka ce to kai tun da wannan abu ga yadda ya faru mun san haka Allah ya kaddara ko da kai sababi ko babu dai in lokaci dama dan uwan mu zai mutu ko ba haka bane mun yafe maka miliyan 20 ka kawo miliyan 30 to shine faman ufiya lahu min akhihi shay'un an yafe masa wani abu akan dan uwansa da ya aika masa aika aika to wannan abun fattiba'un bil ma'ruf kai ma ka bari kyautata ka ce na gode Allah ya karku ya hakuri wallahi da ma kuskure aka samu ko ba zan zaki ba sannan kuma wa ada'un ilaihi bi san wannan 30 din da aka ce ka kawo ko 20 din da ya saura to ka ba da shi far kyauta kar ka rika ki kuma ka ki kai ka ki kaiwa ko ba haka bane ka ce to yaushe zaka biya sauran miliyan 20 din da aka ce zaka biya zan biya insha Allah ta'ala nan da shekara daya shikenan zaka rika biya ana kakkasawa duk wata kana kawo miliyan ɗaya da wani abu kaka zo kawai ka ki badawa shekara ɗaya ta wuce shekara biyu shekara uku har yanzu ka ki biyan koda miliyan biyu a cikin miliyan ashirin. wannan ai kaga akwai akwai rashin kyautatawa kai da zaka biya hamsin an rage maka kuma sannan sauran ba ka ji bayarwa ana fahimta ku kalli wato yadda Allah madaukin sarki ya nuna gaba ɗaya duka ƴan uwan juna ne sai ce zalika takhfifun min rabbikum wa rahma wannan saukakawa ne daga wurin ubangijin kuma ana ba laifi bane mutum ya kitan kai a ce an yafe masa wani abu ya ce ya karba ba laifi bane a ce an yafe mai duka ma in aka yafe duka shi ma duka ta halatta ana fahimta qala ta'ala Allah madaukin sarki yake cewa wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi mun rubuta musu a cikin attaura cewa lalle wanda ya kisan kai shi ma za a kashe shi wal nafsa bin nafsi ko ma'ana wanda ya kisan kai za a kashe shi wal aina bil aini wanda ya cire ma wani ido a cire masa idanu wal anfa bil anfi wanda ya cire ma wani hanci shi ma a cire masa hanci wal udhuna bil udhuni wanda ya cire ma wani kunne shi ma a cire masa kunne was sinna bis sinni wanda ya cire ma wani haƙori shi ma a cire masa haƙori wal juruha qisas sannan kuma wanda ya ji ma wani ciwo kisasi za a yi ma'ana kin ji mata ciwo a hannu ke ma sai a yi kisasi ke ma a samu irin abin da kika ji mata ciwon ke ma a ji miki ciwo da shi ko a kintaci girman ciwon ke ma a karce ki daidai irin wannan kisasi ina fata muna fahimta amma sai Allah ya ce faman tasaddaqa bihi duk wanda ya ba da sadaka da shi ya ke nufi a eh ran da aka kashe min sai ni a ka'ida ya kamata kai ma a kashe ka tunda ka kashe min rai dan ya ce wan nafsa bin nafsi ko sai na ce to tasaddaqtu bihi na yafi maka ran ba sai ka ba sai an kashe ka ana fahimta shine tasaddaqa ya cire masa kunne ne sai ce ya yafa kunnan ya cire mai haƙori ne sai ce ya yafa wannan duk tasaddaqa bihi kenan ya ba da shi sadaka ma'ana bai nemi haƙƙin jinin sai an maida mai ba to saboda haka ya yi wannan to za ka ce duk wanda aka bashi sadakan wannan sai aka ce fa huwa kafaratun lahu wannan ya fi mutum ya zama kafara ga shi a lahira ba za a zo a ga ana tuhumar shi kisan kai ba ina fata kuna fahimta ba za a duka tuhumar shi da ya cire ma wani kunne ba ko hanci ko kafa ko haƙori ana fahimta a su masail da sukan zo ba mu da lokaci da za mu faɗaɗa zan ba da misali ko sukan zamanto hajar ne menene hadar ma'ana irin abin nan da ku kuke cewa kawai to da hausa dai kawai kukan ce irin banza <laughs> ba wani abu da zan faɗi kawai kamar irin balash yadda larawa suke cewa ya zama ya balash kawai banza ne kamar yaya misali an ce wanda ya cire ma wani ido a cire masa ido kina cikin gidanki kawai sai ki ga wani yana miki leƙi haka yana leƙowa sai ki soka sanda kina soka sanda kika cire masa idanu daya ba za a cire masa idan ki ba ke ba za a cire idan ki wannan idan nashi ya zama kin cire banza kun gane abin da nake nufi yanzu ina fata kuna fahimta mutum biyu suna fada two fighting ana fada ku bari kun ki bari ana ta fada ana ta fada sai dai saboda ita ta iya cizo ko sai ta gantsa ma da cizo wannan cizon da ta yi ta kama mata hannu da cizo waccan garin ta firge hannunta sai ta ciro da haƙwaranta gaba ɗaya hada zama suka zai burr ta zubar da banza ba za a ce sai an cire wani haƙwara ba <laughs> to ni ba sai da zan faɗe shi ba kawai banza ake ce mai ko ya tashi kawai a banza kenan ba biya irin wannan kuna fahimtar yadda abu yake <laughs> Allah ya shirye da mu to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man lam yahkum bima anzalallah duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba a duniyan nan tare da yana da ikon yayi wannan hukuncin Allah ke fa ulaika humuz zalimun irin wa'annan sune azzalimai Allah ya kare mu da zalunci idan kuka kalli waɗannan ayoyin sun karantar da mu abu ɗaya ne misali in za mu ɗauka abubuwa ne da yawa amma in topic ɗin mu kawai za mu kalla darasin shine ya halatta a yafe ma azzalimi ko wanda ya kisan kai ko kuma wanda ya yi kasassaba na cire ma wani yatsunsa ko wani kaza din shi ko wani gaba daga cikin gabobi shine ayi alqatil wal jani wal zalim da aya farko da aya ta biyu duka sun nuna ashe ana iya yafewa dan kar a dauka cewa ai duk wanda yayi kawai sai ya biya conflict eh, in ya biya conflict haka Allah ya tsara dole ne yayi amma kuna da dama ku ce ku yafe an fahimta rawa muslimun an abi hurairah anna rasul sallama qala imam muslim ya rawaito hadisi daga abi hurairah yace annabi sallama ya ce ne annabi ce, ƙala ma na ta sadaqatun min malin wallahi babu wata dukiya da take raguwa don an ba da sadaka mana in dai sadaka zaki da dukiya ki to take ba ta raguwa saboda sadaka mana dukiya ba ta raguwa saboda me saboda sadaka shine ma na naqasat sadaqatun min malin sai ce wa ma zada Allahu abdan bi afwin babu abinda Allah madaukakin sarki yake ƙara wa bawa sakamakon yayi afuwa an miki laifi an saba miki an ci mutuncinki an keta miki rigan mutunci kamar yadda ake cewa sai kuma kika yafi wannan yafi yadda kika yi babu abin da Allah ke kara ma bawa sakamakon abuwan da yayi annabi ce illa izzan face daukaka Allah daukaka ki zai ana fahimta wa ma tawadu ahadun lillah babu wanda zai yi tawalu'u ga Allah mana yi dan Allah ne ake nufi mana ki yi tawalu'u kin zo wani wurin da ke babbace a wurin ya kamata a kan kece wance kece hajiya wance ko kece dokta wance ko kece kaza kina da kima kina da daraja a wurin amma sai ki kankan da kanki ki mai da kanki kamar kowa ko kasa ma da kowa kinga kin yi tawalu'u ne ba dan komai kika yi ba dan Allah kika yi ina fata kike fahimci wannan annabi ya ce duk wanda ya wannan ya ce illa rafa'ahu Allah face sai Allah ya ɗaukaka kashi. amma an kika zo kuma kina so ki nuna fariya ai ke ke ce wance ni ne kaza sai Allah ya kaskantar da ki sai Allah ya kaskantar da ki wani daga cikin dan fim yazo yana yana ta zara idanun shi shi shi shi ne irin ya shahara din an san shi a koyi ana kallon fina-finai to wake kallon fina fina ya dauka kowa na kallo ne yazo neman wani na farko bai musu sallama ba wani yayan mu ne yake bani labari su yazo ya samu ya rasu shi ma yayan namu Allah ya ji kansa da rahama yace suka yi banza da shi farko daga sannan sai ya sallama sannan sai suka amsa <laughs> wanda yake nema sai aka ce ba yana sai zai tafi ya ce wai sai ce musu in ya zo ku ce na zo haka ya ce ku ce mai na zo sannan can wani ya ce masa a cikin su ya ce kai ne wa wa za a ce mai ba ku san da ba ba ku san ka ba kai ne abubakar ko umar ko usmanu ko <laughs> ya ce wallahi suna sanar sun san waye shi amma dai wallahi saboda irin yana nuna cewa shi shi shi ne wani star a kaza sai da ya faɗa sunan sai suka ce to za a gaya masa Allah ya shiryar da mu Allah madaukin sarki ya bamu ladan abin da makaranta daidai wanda muke kuskure Allah madaukin sarki ya yafe mana wannan shine karshen wannan littafi idan Allah ya kammala darasin gaba za mu tashi akan kitabul birri was sila